muna tare da dan aminu dan aliyu wato dan ali dan aminu dan shago wanda aka fi sani dan aminu langa-langa a nan maraban yanya a gidan dambun bambarewa eh dan aminu wani sako kake da shi ga al'umma yau gaskiya ne wannan salamu alaikum yan kallo kudu da arewa da da ni naku dan aminu langalanga langa dan aminu dan shagon baban gida to wato ranar lahadi na zo ajan aliyu marabanyan ya ɓanɓarewa to ya min wani halarci wanda ban taɓa tunanin shi ba ko ba gaskiya ba na fita fili ina liƙa ma aliyu kuɗi ya zo ya riƙe hannuna ya ce ɗan amina na ce ka zo maraba ka ƙi zuwa amma a ajo na ce mai ina can ina kasuwanci na ne yake ce mai to ranar lahadi mai zuwa ajin shi ne amma ya haƙura saboda ya yi ne yi man ajo dama ban zo ba to ya haƙura da shi ya min wannan alfarma in je in buga aibi in gayyaci mutane zai man ajo ranar lahadi mai zuwa yan kallo kuri da arewa da gurmada ina gayyata kowa yan uwa da abokan arziki ga wannan hidima ta wadda za a yi ranar lahadi mai zuwa wannan Allah eh, dan aminu a jiya na ji kana waya da rabe bahagon ebola kuma na ji kana waya da garkuwan cindo kuma na ji sun tabbatar maka cewa don ka sa hands free a gaba na ji sun tabbatar maka cewa lallai su zo wannan ajin naka domin musamman dai shi eh, garkwancin da ya ce kai abokin wasansa ne don haka dole ya zo ya ma halarci me za ka ce game da wannan eh, gaskiya ne wannan shi garkuwa ka san garkwancin du abokina ne abokin dambe na ne saboda ba yau muke tare da shi ba tun muna yara muna wasan dambe da shi ba yau bane ba ko ba gaskiya bane saboda kuma ban taba roƙon wata alharma wajen shi ba in ba wannan karan ba ya hmm. eh, lalle layif ya yi man kwamfam nan zai zo ya man damba ranar lahadi kuma aliyu na nan abokin damban shi ne mustapha na nan abokin damben shi ne hmm. kuma ga babu hagon ebola shi ma mun yi waya da shi jiya yaro na ne hmm. ya ce ma allah ya da ranar juma'a shi ma zai zo kaga ai muna da yan damba ga alin ba ta isa ya ce man zai zo kudu da arewa da gurma da yana da yan damban da za su zo da dama wa'anda ma akwai wa'anda ma ban san su ba ko ba gaskiya ba muna gayyata yan kallo da abokan arziki wannan hidima ce za a yan Allah da za a tare jama'a kuma yan damba za su hallara kudu da arewa da gurma da kowa ya san dan Aminu mai mai arewatawa ne mai matasa ne ko ba gaskiya ba ina da autan dan banza ina da bagon yan sanda ina da dan ali ina da mustafa Eh, da sauran yara dai su bahagon audu argungun da za su hallara haka ne to eh, dan aminu wannan wasa wannan wai ya ce wannan ajo da za a maka ranar ladi akwai alamun za a yi damba sosai za a burge yan kallo kenan gaskiya ne in Allah ya ina tunanin gaskiya duk a dan wannan lokacin saboda yan bana za a hada a nan maraba gaskiya saboda ina tunanin gaskiya ba kasafai bane eh lalle a ce za a yi ajan wani a haɗa ga wannan aja in ba ajo na bane ba ko ba gaskiya ba saboda mun zauna lafiya da kowa mun zauna mutunci da su kowa kuma yana kira na wannan mun ma bai sani ba labari zai ji kawai idan yanzu ya kira ni ya ce mun zai zo to kaga ina da yan dambe sosai kudu da arewa da gurma da wani za su halara ga wannan biki wannan ajo naka kana da masu gidaje wani kira za ka ga masu gidajen ka sannan wani albishir za ka yi wa 'yan kallo gaskiya ne wannan ina da masu gidaje kudu da arewa da gurma da ba inda ba ni da mai gida to ba abin da zan ce ma 'yan kallo sai ina gayyata 'yan uwa da abokan arziki da Allah mai niyya ko mai hali wanda ya samu damar zuwa ko bai samu damar zuwa ba ina roƙon addu'a gare shi da Allah hmm. amma ina fatan dai ya samto ya samu damar zuwa saboda za a yi hidima ce wadda ya san ya kamata za a tare mutane sosai ba zan so a bashi labari ba zan so ya zo ya ganin ma idan shi cikin iyayen gidan nawa ya'yan gidana ina gaishe ku sosai na kwana biyu akwai na kwana biyu ban fito ba gaskiya in ba wannan lokacin ba na kwana biyu ban zo area Abuja ba kuma ina zuwa an barewa yi wannan albashir ya samu wannan ajo ban ma taba tunanin haka ba to kuma ina so in zo mu gaggaisa da ku garuruwa da dama ban samu dama ba amma ga ni ta YouTube yanzu ina so in gaishe ku ina gaida kowa ban kyale kowa ba kuma ina gayyata yan uwa da abokan arziki to dan Aminu wani albashir zaka wa yan kallo kuma albishir wanda zan yi ma 'yan kallo wajen ya eh lalle albishir ɗin da zan ma 'yan kallo wanda eh za su tabbatar da shi confirm ɗin shi yana so su zo su ga ban ɗan ali da kocin du ko da rabe bahagon ebola da shi da bahagon awa da arugungo hmm. eh alin bata isakka da shi da mustapha mustapha dan aminu kenan hmm. ina tunanin allah da ina sha'awar 'yan kallo su zo su ga wannan gumurzu da za a yi wannan lahadin maraban yanya akwai tabbacin za a burge yan kallo kenan Allah ya yarda to wanne sako kuma zaka mika banbarewa banbarewa kuma ba wani abin da zan ce mai saboda gaskiya ya mun abin da ban taba tunanin shi ba hmm. abin da ban yi tunani ba wanda ya zo ajo ajo na zo fa ya rike ne ya samun ajo to gaskiya banbarewa ban taba tunanin za a yi mun haka ba muna yi farin ciki da wannan rana na gode na gode allah ya saka da alkhairi wato ina dai fuka tunanin dai dama tun dai kai gidanka dai muka tashi bambarewa ka sani mun ma wahala bakin gwalgwado kuma kai ma bakin gwalgwado ka rike mu amana da yanda zamu shiga za ka yi kokari ka yadda mu ko ba gaskiya bane ba to na gode Allah ya saka da alkhairi ba zan taɓa mantawa da wannan rana ba ciya mu bambarewa daga samun wannan kuma ubangiji Allah ya kara aminci Allah ya ba zumunci dan Aminu abu na karshe kayi damba sosai ya kake kallon damban da da na yanzu gaskiya damban da da na yanzu ba ɗaya bane ba hmm. saboda kamar mu lokacin da muke yadda za mu saki jiki eh lalle mai damba yan damba yanzu ba haka suke hmm. ko ba gaskiya ne, yanzu dan damba yana iya cewa sai an sa kuɗi zai yi dambe boko sai wani mai gidan shi ya ce mai ya ji yi mai roƙon Allah zai yi damba ai damba ba haka take ba in ka zo sana'an ka ka zo kanta ne ai ka gane ne na fito dan bana fito dan bane ai kowa yan kallo ma sun sani hmm. yawa na cewa sai da wani zan yi dan ko sai da wani a kawai dan bayan ta zo ko da in ta hada za a yi ta ne ai a gane yan kallo ma sun san dan aminu me yi ne ba yana ce wani abu ba eh dan aminu mun shigo wani fagen ne yanzu misali a harkar dambe da mun lokaci muke so mu samu irin wannan eh, ka yi maganganu haka misali kamar lokacin da kai dambe dan aminu yi damba sosai eh, kun yi damba da shagon mada eh, kisa nawa da nawa kuke da shagon mada idan allah shagon mada tun da muke da shi damban mu biyar da shi hmm. amma kisa hudu ne mai hmm. shi kuma ya min kisa daya tun da muke damba da shi bai taba kawa na ba da ne mai kisa uku hmm. da ne mai kisa uku kanan ya zo a kaduna ya buge ni yana buge ni kaduna ya taho marabanyan ya washe gari rana asabar ne kuma na hau mota na biyo shi hmm. ina biyo shi na sau kamar banyan ya ma na ƙara buge shi kisa na hudu kenan wanda na mai na zo na biyo shi na zo na ɗauki fansa na a hmm. watan sikido kuma mun yi dan da shi ya san da na san shi hmm. shi ma tun da muke da shi dan Allah kisa ɗaya ya taɓa mu amma kisa hudu ne mai bai taɓa buge ni ba kisa ɗaya ya mun kan watan sikido bagon sani ma haka bagon sani mai maciji eh bagon sani mai maciji shi ma ina tunanin kisa hudu ne mai shi kuma bai taɓa buge ni ba shagowa ba ta mai ma haka akwai yan damba da dama wa'anda mun yi wannan damba da su haka akalla ban iya lissafa ma iyakansu akwai wa duk wanda ya ga mu ka sai muka gidan shi ka san damba eh wani wuri guda ba mi ne ka sani mm. yawa dan amina ana kiran bangaren ku da wato eh, jamus bata kasa damba ko fada wato iyalan mamman eh, eh ka fado mutane jaruman da ka ci a bangaren kudu bangaren gurma dafa bangaren eh, gurma da eh gaskiya ne bangaren da alamunti daya dan tsaya kuma da wa zamu eh, to dan aminu ka lissafa bangaren mutanen da kace a bangaren kudu bangaren eh, da fa a bangaren da ai lalle su ma eh, sun san mun dan taba su saboda an yi lokacin da ba wani matashin da yi a maraban yanya da an yi lokacin da ba wani matashi a kudu da arewa wanda zai tsaya ya damba da gurma da bayana babu shi ni kaɗai ne zan hito a haɗa da da saboda mai gida na ya tashi cikin gurmaɗa ne ko ba gaskiya ba ma da yana da abokan damba da dama kamar su shamsin tarasa duwa nan na yi maganin su su dogo mai barandami duwa nan na yi maganin su eh su cikan da su sayan da eh su ɗan kulu ko ba gaskiya ba su garkuwar cindu su shagon umar mugu duk sun faɗi ko ba gaskiya ba to yanzu ga gaba ɗaya sana'a ce tunda mun riga mun bari bai kamata ma a ce iya eh, muna dan yin wannan hiyar ce ta kamata wadda yi da kai hmm. shi yasa muke yin haka da kai ko ba gaskiya bane ba to yan kallo kudu da arewa da gurma da kuna jin dan Aminu na muku magana haka to ku yi hakuri fa ina muku laifi ina gaida kowa ban kyala kowa ba to dan Aminu misali a harkar dambe kai kuma waye kake tanin ya taɓa buge ka wanda har yanzu kana tana wannan kisa din eh, gaskiya ne wannan wanda ya mun wanda ya buge ni haka wanda har yanzu in ka tana kisan kana jinta wanda ya buge ni ai akwai wanda ai ka san ita da dambe tauraruwa tauraruwa ce ko ba gaskiya bane abokan dambe na akwai wanda suka buge ni wanda eh bai fi na masa kisa ɗaya bane ba wani ma ban taɓa buge shi ba ko ba gaskiya kaman wadawa ba da abokin dambe da ya wuce wanda ban da nasara a kan shi kowane lokaci amma kanina ya zo yana samun nasara a kan shi shi wane ne ke shi ne dan sama'ila dan sama shagon alabo eh dan sama ala shagon alabo lokacin da muke dambe da shi za mu dambe da kowaye eh ina iya buge shi ya fita ko ya fita da kyar hmm. amma dan sama ala in yazo yana iya buge ni hmm. daga shi sai bagon cisco bagon cisco kisa ɗaya ne mai na yanki amma hmm. dan sama'ila ban taɓa buge shi ba shi a dan sama'ila mun yi ragas da shi ya faɗi na faɗi to shine zan ce ma na taɓa buge shi amma ya buge ni ya ƙara buge ni wata a buge shi ba ko ba gaskiya ba ne ka san ai taura wannan wannan kowa ko dabban ka ko wanda ba ka jin daɗin yake da nasara akan yake da nasara a kanka wanda eh gaba ɗaya za ka kama kai baka iya ba in kana damba da shi ne hmm. yauwa shi yasa ka ji abin da yasa haka to misali a lokacin da kai dambe wani kungiya a harkar dambe na dambe ka fi jin daɗin zama da shi eh gaskiya ne wannan kungiya kungiya kungiya kungiya kungiya eh hmm. kungiya ai halin mutum jarin shi ne hmm. a gane kowace kungiya da irin halin da zaka zauna da ita da irin rayuwar da zaka yi da ita ko ba gaskiya bane hmm. a kungiyar dambare eh ina da babban mai gida ban da mai gidan da ya wuce Ali saboda shi ne min abin da ban ta amantawa da shi ko ba gaskiya ba ya yi min abubuwa da dama wanda ba zan ta amantawa da shi ba saboda an min shirin alazo kawo mai na zo gayyata shi biki na mm. alizuma an kama ni bayan gidan damban shi an yi kisa mm. an kama ni kamar wani ambrobat kamar na wani dan fashi an kama ni an kai ni prison an kai ni sas mm. alizuma ya ji ya yi beli na dubu ɗari biyu kaga ko ai ba zan taɓa mantawa da shi ba kuma ya hiddo ni ya zo ya man ajo eh kaga ai ba zan manta da shi ba ta kano ta kungiyar kano shi ma ya man halatta da ban taɓa mantawa da shi ba nan malaban yanya nan na bar dambe nan na yi ansila speaker na ce na bar dambe eh, kana dan litiya an shi ma kirfan ya ce ya mu alƙawari in zo Kano zai man ajo liti ina gida ina kasuwanci na ina cikin ma kasuwa kawai ya kira ni awa ya ce min ka zo ranar asabar ajanka hmm. ya ce min ka zo ranar juma'a kaga shi ma ai ya mun abin da ban ta amintawa da shi hmm. kanan bambarewa ma haka kaga bambarewa ma yana daga ciki saboda shi ma ya mun abin da ban taɓa tunanin haka ba ko ba gaskiya ba ka kungiya da dama ban da mutum uku din nan ban wanda suka wuce su ɗayan kuma ya rasu marigayi ɗan zuru saboda shi kungiyar sakwata ne hmm. ko ba gaskiya ba ne ba ake dan aminu misali a da mm, a dambe ko za mu iya cewa yan dambe da yawa wasu za ga ana ce musu yan dambe suna cin amana za ga an ba kungiya dan dambe eh, kudin jinga za ga dan dambe ya gudu Eh, ya kake kallon irin wannan hali na dan damba sannan me zaka ce ga irin su eh, kuma har yanzu akwai su wannan gaskiya akwai su ko ba gaskiya bane ba hmm. shi irin dan dambe in ka shi kudin gungiya wai kawari wannan ba dacewa bane ma ko ba gaskiya bane kuma bai kawo ma ci gaba hmm. in ba tun ya rage ma nasibi da ya rage ma jama'a ko ya kara rage ma kwarjini ga mutane hmm. ko ba gaskiya ba in dan damba ka kai dan damba in ka zo gari ka an shi kudin kungiya to in dai ka san zaka tsaya kai mata dambe ku kai magana da ita hmm. ta baka kuɗi to halarci da zaka yi mata ka tsaya yadda kuka yi kyasta din nan ku yi magana da ita to kai kokari kai hakuri ka cika mata da hmm. ko kuma ka san ba za ka iya zama ba to ka ansa kuɗinta hmm. to saboda ni alhakurin da zan yi da ni ba ni da tambarin wata ƙungiya mai dambe saboda duk kungiyar da na je na an shi kudin ta gaskiya ya na tsaya na cika mata zankanta hmm. kowace kungiya ce Kano Sokoto Lagos ina ne inda na an shi kudin ka na tsaya na biya ka hakin ka ko kuma ma in kara ma da kwanakai hmm. saboda na sha an shi kudin kungiya ko Kano ko Sokoto ko nan Abuja Marabanyanya ko DD eh, in an shi wata kudin wata daya ko kudin sati uku da na cinye kudin wata daya na ina iya kara ma wata daya ko in kara hmm. ma sati biyu a gyan kaga ai cikin farin ciki ne saboda hmm. kamar na ji daɗi ni ma zan ma dan ka ji daɗi saboda gobe ka neme ni hmm. gaskiya ban taɓa ansa kuɗin ƙungiya na gudu ba ko na tafi hmm. ban da wannan tambarin kowace kungiya da inda ake da to dan aminu mun gode da wannan dama da ka bamu kuma Allah ya kai mu wannan ajo da za a yi naka ranar ladi kuma Allah ya kawo al'umma yan daban da su zo Allah ya kawo su lafiya ina gaida kowa ban kyale kowa ba